Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio a na wannan lokaci. Da fatan an yi ne cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. sa kuma na tafe da shirin nan na tarbiyyar iyali. Daga nan sai mu gabatar da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu kakare da shirin nan na Afirka a yau. waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirinmu na wani lokaci da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha biyu ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu. wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan shawwal na shekara 1443 hijira kamariya masu da kuma san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1945 ba amir da kasashen kawance suka yi wa kasar jamus daga ciki har da babban birnin kasar berlin a ƙarshen yakin duniya na biyu abinda ya kunno kai a tsakaninsu akan irin tsarin da za su kafa a kasar ya jawo tada jijiyoyin waya mai tsanani a tsakaninsu har sa kai ga gwabza yaƙi daga lokacin ne kuma sai tare sobet ta yanke shawarar gina katanga wadda ta raba birnin balin gida biyu da haka kuma aka raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tsarin gurguzo na tare sobet da kuma jamus ta yamma bisa tsarin hujja na kasashen yammacin turai sai dai kafin faduwar tare sobet an sake haɗe kasashen guda biyu suka sake dunkulewa suka zama dunkulalliyar kasar jamus ta yanzu. masu da kuma san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta dubu biyu da takwas girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ke da ma'aunin richa bakwai da dugu tara ta wa lardin sichuan na ƙasar china wani girgizar ƙasa ta jawo asarar rayuka na mutane kimanin dubu tamanin da bakwai sannan wasu dubu ɗari uku da tamanin suka samu na raunuka yadda kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu. su da ƙarshen masu haɗe kuma san cewa shekaru 52 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan man shekara ta 1970 kasar bahrain ta balle daga kasar iran ta zama cikakkiyar ƙasa mai yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci tsibirin bahrain yana karkashin iran ne wato daular farisa ta wancan lokaci amma banda musulunci ya ci daular farisa da yaƙi bahrain ta koma karkashin sarakunan musulmi larabawa amma cikin karni na bakwai na shekarar hijira kamariya bahrain ta sake komawa karkashin iran sai a lokacin yakin duniya na daya ingila ta mame bahrain a lokacin tana karkashin iran amma daga bisani sarkin iran din ya kai kara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya aiko da wakilansa domin su gana da wasu daga cikin shugabannin kabilun larabawa na bahrain inda suka cimma matsaya tsakaninsu da wakilai na majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha na iran kan bayar da dama ga kasar bahrain ta zama mai 'yancin kanta maimakon zama karkashin ikon iran ko ingila kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan matsaya da aka cimmawa inda ya fitar da wani kuduri mai lamba 278 wanda yake baiwa kasar bahrain damar zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1970 aka shelanta kasar bahrain a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta kasar bahrain wadda ke a matsayin tsibiri da ke cikin tekun fasha tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 765.3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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. Gwamnatin jihar Sokoto a Najeriya ta saka dokar hana fita sakamakon zanga-zangar da ta barke ta neman a saki mutanen da suka kashe matashiyar nan da ta ɓaci manzon tsira. An zaɓi Muhammad bin Zayed al a matsayin sabon shugaban haɗaɗɗen daular larabawa bayan rasuwar mahaifinsa. ana ci gaba da yantar da isra'ila kan farmawa masu rakiyar gawar 'yar jaridar nan shirin abu akle tun suka cikakkun labaran gwamnatin jihar sokoto a najeriya ta saka dokar hana fita ta tsawon awowi 24 a fadin jihar sakamakon zanga-zangar da wasu mazauna jihar suka gudanar a yau asabar wata sanarwa da gwamnatin jihar ta wallafa a shafinta na twitter ta ce dokar za ta fara aiki nan take an ɗauki matakin ne saboda dawo da doka da oda a birnin sokoto da jihar baki ɗaya a cewar sanarwar masu zanga-zangar dai na neman jami'an tsaro su saki mutanen da suka kama da ake zargi da kisan matashiyar nan da ke karatu a kolejin ilimi ta shehu shagari wanda suka zarga da batan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar kaduna ma gwamnan jihar nasir al rufa'i ya haramta gudanar da zanga-zangar addini game da batun sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta kaduna ta fitar ta ce an ɗauki matakin ne saboda yunkurin wasu marasa kishin ƙasa na shirya zanga-zangar adawa da kuma goyon bayan lamarin majalisar koli ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zaɓi yarima mai jiran gado muhammad bin zayed al nayan a matsayin sabon shugaban ƙasa wannan dai na zuwa ne bayan da tsohon shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawar sheikh halifa bin zayyad al nayyan ya rasu a ranar juma'a yana da shekaru 73 a duniya halifa bin zayyad shine babban dan zayyad bin sultan al nayyan wanda ya kafa gwamnatin haɗaɗɗen larabawa kuma shine yarima mai jiran gadon sarauta wanda ya mulki abu dhabi bayan rasuwar mahaifinsa halifa bin zayyad shine shugaban ƙasa na biyu na haɗaɗɗen larabawa tun bayan kafuwarta a ranar 2 ga watan disamba na shekarar 1971 kuma shine shugaban abu dhabi na goma sha shida kasar indiya ta sanar da haramta fitar da alkama daga kasar zuwa ketare a wani mataki na dakile matsalar harhawan farashin kayan abinci tun da farko dai indiya ta yi alkawarin fitar da alkama mai yawa ga duniya domin shawo kan matsalar tsadar abinci sakamakon yakin rasha da kuma ukraine sai dai a yanzu indiya ta ce za ta sai da alkamar ta ne kawai a cikin gida amma ta ce za ta iya sayarwa kasashen da ke cikin tsananin bukata matakin na india ya biyo bayan da kasar ta fuskanci zafi mai tsanani wanda ya kawo mata cikas wajen girbar alkama a baya bayan nan wannan dai babban nakaso ne ga kasashen da tuni suka karkata wajen kasar ta india domin cike gibin alkamar da suke yi oda kasashen masar da turkiya duk sun riga sun ba da odar sayan alkamar ta india. yayin da wasu kasashen afirka da na gabas ta tsakiya su ma suka bai sahu dama dai kungiyoyin ƙasa da kasa da dama sun yi gargaɗi akan hauhawan farashin kayan abinci da za a iya fuskanta sakamakon rikicin rasha da ukraine kasashen da ke sahun gaba wajen fitar da alkama da takin gona a duniya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu yace daga birnin tehran tun bayan hatsaniyar da ta faru yayin zana'izar aizadi da nan ta aljazira shirin abu akle bangarori da dama da ke ci gaba bangarori da dama ke ci da yin tar da jami'an tsaron isra'ila kan farmawa masu rakiyar gawar 'yar jaridar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce sun kaɗu da abin da ya faru yayin kusan 'yan sandan na isra'ila a cikin dandazon masu rakiyar gawar ƙungiyar tarayyar turai ma ta yi tar da halayen da 'yan sandan na isra'ila suka nuna na rashin da'a ga masu rakiyar gawar da kuma ɗaukar matakai da ba su da wani amfani shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kaɗo matuka da abin da ya gani yayin jana'izar yar jaridar shirin abu akle da aka bindige yayin samaman sojojin isra'ila a yankin jenin da ke yankin gabar yamma da kogin jordan a ranar 11 ga watan mayun nan gidauniyar desmond tutu a afirka ta kudu ta fitar da sanarwar allah wadda da abin da ya faru wanda ta ce yana tuna abin da ya faru na nuna wariya a afirka ta kudun lamarin da ya faru ne a ranar juma'a a yankin jenin yayin jana'izar 'yan jaridar ta tashar aljazeera inda 'yan sandan na isra'ila suka dinga harbi da kuma dukan masu jana'izar ciki har da masu ɗauke da gawarta lamarin da ya sa gawar ta kusa faɗuwa ƙasa ana ta ɓangaren isra'ila ta fitar da wata sanarwa yau asabar inda ta ce za ta binciki 'yan sandan nata kan ainihin abin da ya faru yayin jana'izar a kasar chadi ɗaruruwan mutane ne su gudanar zanga-zangar ƙin jinin faransa da ƙungiyar wakati ta mata kira zanga-zangar wacce ta kuma samu goyon bayan ɗaliban sakandare a yayinta an farmawa ƙaddarori da wasu alamun faransa da dama musamman gidajen shan mai na total mallakin faransa a birnin injamena masu zanga-zangar na ɗauke da kwalayen da ke ɗauke da rubutun ƙin jinin faransa da ayyukanta a ƙasar rahotanni sun ce jami'an kwantar da tarzoma sun yi amfani da haiki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar ƙungiyar ta wakil tamma da ta kira zanga-zangar ta ce ta yi ba da yadda zanga-zangar ta gudana sai dai wasu ƙungiyoyin farar hula sun janye daga zanga-zangar wacce suka ce ta saba wa aƙidar su ta kawo ƙarshen rashin adalci da mayar neman shimfiɗa tsarin siyasa na gari a ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Gabatarwar shirin Afirka a yau na ran 22 ga watan biyu. Masu raro barkamu da hutawa. da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne miki tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannoninsu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun ne na rasuwar tsohon shugaban waye kibaki na ƙasar kenya kamar yadda shugaba uhuru kenyatta na kasar ya sanar a cikin wata sanarwa mista kibaki kasa ta samu 'yancin kai daga kasar birtaniya a shekara ta 1963 da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi shugaba uhuru kenyatta ya ayyana kwanakin zaman makoki a fadin kasar har zuwa ranar da aka binne tsohon shugaban kasar ya kuma sa an yi wa tsohon shugaba kibaki dukan karrama wanda ta dace da tsohon shugaban kasa. domin tattauna wannan batu ne muka to farfesa mustapha gwadabe to farfesa bayan shekaru biyar an sake zaɓe a wannan ƙasa ta kenya a lokacin da shi wannan kibaki yake kan wato karagan mulki idan kuma an ce wasan ya ɗanyi ƙasa saboda an samu tashin hankali da zargi da magunin zaɓe har ma mutum dubu suka mutu to wannan batu ya ɗauki hankalin duniya akan me za a yi me ya farfesa ke gaya maka ta wani ka kalli abin a matsayin ka na dan adawa sai ka nuna cewa to duk yunkurin da bawan Allah nan yayi shi ma yayi ne don son kansa ya yi challenging Kano ba wai dan wasu abubuwa da shi yake da shi wanda sun fi na Kano din ba a'a dan shi ma dai yana so a dama shi yana so ya daga daga matsayin mataimaki ya zama shugaba kuma an an masa an kakange masa an ba ba shi wani damar ba to sai amfani da wannan kuma ta nan ma magana kabilanci ta shigo harkar siyasa wanda shi ne ɓata siyasa ya ja su da da da shi eh, rahila odinga wanda ya fito da da orange party su shi ma yana yana takara kuma kaga aka wani abu wanda yake mara daɗi a lokacin menene mara daɗi shi ya insistin cewa dole sai ya ci gaba ko da yake an yi zaɓe ana kokarin cewa zaɓen nan bai kyau ba da yadda an challenge zaɓen a duniya ma an nuna zaɓen nan bai yi ba to kaga duk wani ya nuna cewa ah, shi ma ya shiga wannan turban na cewa a ah, sai shi ko sai wanda ya yi anointing shi ne zai yi zai abin nan a wannan lokacin da aka samu abu mara kyau mutane sun fi dubu wanda suka rasu kuma sannan ne siyasa kabilanci ta sake kafuwa a wannan ba amma wata riba da ya samu a wannan ma shi ne fitowarsa da national rainbow eh, coalition to profesa saboda wannan tashin kalli da aka samu da aka ce kamar da kace wajen mutum dubu shi yasa aka eh, nemo kofi a nan ya zo ya yi wani irin wato kamar gyaran gangar arzunawa inda aka ce an kawo sabon prime minister a cikin tsarin wannan sha'anin mulki ba gani kamar an yi wa tsarin mulki wato karan tsaye a wannan tsari da aka yi abin an yi angulu da kan kaza ne a kuma shine abin da ake faɗa kuma mun ba mu wasa ba a najeriya ma abin da ake kokari a yi kenan tunda yadda abubuwan ke tafiya kaga wata jam'iyya ta shekaru kaza ta gama ta felin mutane kowa ya gaji da ita wannan ta karba ta gama alƙawura baji ba gani ta alƙawura baji ba gani gashi ta zo ita ana ganin ta sa abu da take ana ganin za ta gyara ta kasa gyarawa to duk wannan abin da ya kamata yanzu yan siyasa ko masu abin da akan siyasa su da shi na cikin a demokradiyyar da aka kullo aka bamu ne ba ta da tasiri ba ta da damuwa akan abin da ya damu kasashen munafuka shi ne yake jawo wannan abu shi yasa kaga wani abu da ake a Kenya ai da kira ka kara wannan shekarun na guda biyar ne ko guda hudu ne kira ka kare su da kare ina aka koma kaga rikicin ne sake komawa ne ko a samu fahimta a samu cewa a ga jam'iyyu guda biyu sun yadda sun zauna sun yi mulki abin haka kuma an sharing abubuwa sai zama cewa abin da ya sake balbalewa saboda me abu ne da aka gina shi akan kabilanci abu ne da aka gina shi akan san ba ba kula da kasar ba kuma shi ma kofi nan a lokacin abin da ya so kawai a dai samu wata masalaha amma ba haka ba ai ba a yi tsarin mulki ba ai an ma an ma tsarin mulki karan tsaye a wannan lokaci shi sa abin kaga bai dade ba nan da na ya sake lalacewa yanzu an koma yin daji ana kokarin za a sake zaɓe yanzu na shekara mai zuwa Ojila da yanzu yana kokarin cewa shi ma zai sake takara sababan wannan abubuwa da kan lasafta na rashin wato jin daɗi a ƙasar gaba ɗaya an ce kuma cin hanci da rashawa sun yi samu ginin zama a wannan gwamnati ta haɗaka tsakanin kibaki da raila odinga karatu suka samu aiki suna iya wasu abubuwa to farfesa a shekara ta 2013 kibaki dai ya ga haza da shi, dole ya ritaya daga lamuran siyasa zance ce eh. kuma farfesa na ce zagan shi a lokacin da ya kusan barin mulkin nan jikin nasa ya ɗanyi nauyi haka yana ganin bai kamata a sa yawan shekaru na lokacin da mutum zai yi mulki a ƙasa ba da za a yi haka a suka da ya yi kyau kaga shi a lokacin ma kaga ya haɗari haɗarin ne ya cutar lafiyarsu sosai kafin ya yi a gina haka amma duk da haka mutumin ne ya ci gaba wato wani abu muke da shi a afirka muna tunanin cewa akwai waɗansu mutane wanda suka fi kowa sani su suke da tarihin siyasa su suke su suka kaji ma siyasa saboda haka su za su za ka duba afirka kusan ko ina abin da yake faruwa kenan ka duba uganda ka duba ko duk wannan irin haka mutum yana mulkin soja zai juya zama mulkin siyasa haka haka haka haka har yanzu an kasa samun a mafita Tuma sauraro a nan ne goma kawo ƙarshen wannan shirin namu na Afirka a yau kashi na karshe. har sai allah ya kai mu wani shiri na gaba a maimakon farfesa mustapha gwadabin bin sashin koyar da siyasa kowace tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zariyar nigeria ni awal kunyan da shirin na gabatar nika cewa sai wani lokacin Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum muryar musulunci taharan ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya irin dama da kuke ba da kamar yau zan gaida yan uwa da munnan arziki kamar haka da farko ina gaida mai martaba sarkin daura Umar Faruk Umar da kwai kuma hakimin babban mutum dan iyan daura akwai hakimin ɓaure umaru taha umaru ba zan manta da kajiyar yan fulani ba akwai yan musa hadirin asuba da magaran akwai letoro wanda yake da magaran akwai mini soja da magaran akwai nagwa mai faci wanda yake da magaran akwai ilias wanda yake agades akwai atayar baban soyayya wanda yake agades akwai lawan balga wanda yake da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake nan da magaran ba zan manta da abdullahi kadamari eh, iso madatte sunusi madatte duka ina musu fatan alkhairi ina musu fatan barka da sallah da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka ina wa kowa fatan alkhairi alheri na gode suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajon musulunci rajon iraq karshen mako kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida ibrahim haruna da na haka maru ina gaida tanko kanina da shi da mata ta zainabu da na haife yi ba ina gaida maliki kanina da shi da mata ta aida da maryamu da na haife yi ba ina gaida faɗa mai kwamfuta da na han Najeriya. Ina gaida Muhammad Dan Bari Bari da na bayan ruwa. Ina gaida Alhaji Hamza shi da mai ɗaki ne da na abiya so. Ina gaida Rahamu ita da yaranta da na abiya so. Ba da bayan haka da Hassan Barka ina gaishe ka. Duk wanda ya ji murya ta ban ambaci suna ne ba ina kowa barka da kuma ina gaida kowa da kowa. Allah ya bada sa'a Allah taimaka Allah kawo suwa mai albarka. Amin don su annabi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidan rediyo mai albarka na iran na muku barka da safiya a yadda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arzika kamar ayo ma ina so in gaishe da abokan arziki na da yan uwa kamar irin su gwanilan alagamadan ina gaida shi da awal m jali ta kai ina gaida shi da baban gida buba fajewa ina gaida shi da kadura digaga dan fulanin warji ina gaida shi sannan da hajiya na'ima musa da ke birnin kebbi kebbi nigeria ina gaida ita sannan da suleiman musa gamadan shi ma ina gaida shi sannan ina gaida salisu baban bola ina gaida shi sannan na gaida dukkanin dai abokan arzika mai magana kai tsaye usman sani daga nan dakin tofa kano state assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio jamhuriyar musulunci ta hira sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga mai nijar muna cikin karshen mako ku ba izini dan gaishe gaishe na farko yana gaida rabu shugaba na aiki din ƙasa gaba ɗaya akwai akka mai kwamfuta abokin alakai na dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai yakuwa badaraka akwai kadori dauri ɗaya gidan fulani dan bare bane ne ko dan fulani ne to akwai sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe tsoho mai albarka isa al'umma tsoho mai albarka daga nan shi da matar shi daga nan duk inda yake dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isu madatai akwai abokina na rabi mai aski alhaji rabi mai aski dubin gaisuwa da fata alheri zuwa shi akwai malami abokin tahiya akwai hassan ita bisman hassan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe nan ya mai nijar Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuhu bi ta Hausa mai magana Abubakar Muhammad Ali Dabbari al'agarasi da ke nan garin agarar a jamhuriyar Nijar. To a yau yana so a bayan dama in gaishe da yan uwa da abokan arziki. Ina gaishe da Alkasim kenan Beza da nan garin Agarar. sannan ina gaishe da Malam Baji a nan garin Agarar. ina gaishe da metar Abdalla Tayar a nan garin Agarar. ina gaishe da Ibe Paul a nan garin Agarar. ina gaishe da Sale Shadda a nan garin agarar a kasuwar Tal ina gaishe da alhaji mustapha mai shadda a nan garin agada a kasuwar tal ina gaishe da abbakar mai gidana kenan wanda ake kira da dj a nan kasuwar tal ina gaishe da talakan fala da metri ya duka da kebi mai ambuwa a nan kasuwar tal garin agada kenan sannan kuma ina gaishe da alhaji tiya musa turakin fale a can najeriya kenan garin bauchi ina gaishe da mukaddam malam abdulkadir a nan garin agadez ina gaishe da sama malam ahar su malam gago su malam tandi da dai sauransu salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sacin hausa na bos ta iran ina maku fatan alkhairi suna na musa usman dan fulani daga nan jihar kwara iloristin najeriya insha allah zan yi amfani kuma da wannan dama in gaida abokaina irin su kadora daga gadan fulani. warje ibrahim yiro modake ayuba sarkin hakuri ko da rediyo da da sauran abokan aikin ci da sauran mambobin wannan guru musa usman ke maku fatan alkhairi da gwani ali gamadan ina maku fatan alkhairi mai magana musa usman daga nan jihar fara iloristin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na isuhu baban sale wanda ke babban tashar da magara muna so a bamu dama mu gaida yan uwa da arziki da farko ina gaida abdi krimo mai kayan salula wanda ke tashar da magara ina ina gaida abdi mai sai da man fetur a tashar da magaran ina gaida bashir a kos a tashar da magaran ina gaida yabi mai kayan kwali a tashar da magaran ina gaida ali gurji a tashar da magaran ina gaida sani zamani mai sezi a tashar da magaran ina gaida lawali mai kayan salula a tashar da magaran ina gaida nura mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida asan barka mai shirye shirin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen sa na biyu suna Sunana ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawaja jamhuriyar Nijar mazauni ƙasar Kamaru. Ina son ku bani dama in yi gaishe-gaishen karshen mako ya zuwa ga 'yan uwa da amina arziki. Da farko ne ma ɗaukacin musulmin duniya barka da sallah. Eh, ina fatan an sha ruwa lafiya. Ina gaida baba ya gambo da magaran, akwai sanisi madatsai da magaran, akwai uda Muhammadu Jakkori, ina gaida kadura daga gadan filanin warji, akwai abokina Samaria eh, Haruna da ke zaune a ƙasar Libya, akwai Murtala mai shayi bakin kwastan House Sokoto. Sokoto Najeriya akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama local game Kebbi State Najeriya da ƙawansa Sumayya yana eh, gaida eh, Husaini Sabon Yaro da ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen Hausa na biyu sunana Ibrahim Haruna mai angwafin gira Guzi jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan rediyon a Hausa muryar Musulunci. Sunana Sahabi Ibrahim Auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sannan ina son ku bani dama domin isar da sakon sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su adabi mai kwamfuta mai yamma kebistan najeriya adamu a hanza daura kebistan najeriya murtala sd maria zaria city daukacin dai masu bibiyar wannan shafi naku na muku fatan alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abbali daga Agadas jamhuriyar Nijar. Muna godiya da damar da kuke bamu da farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai sai da littafai bakin dogon masallaci ina gaida Abdulhadi mai sai da littafai kasuwar gabas ina gaida Suleiman mai sai da mayuka ina gaida mala Hamza ina gaida Lawali Alhaji Ali mai sai da hijabai a nan kasuwar gabas ina gaida Bashir Rabi'u dan wani wanda ake ce ma shugaba gaba ina gaida yusufa maɗattai birnin yamai ina gaida tasiru unguwar tudu a zandar ina gaida miji soja a damagaram ina gaida letoro a damagaram ina gaida alkasum ana agadas ina gaida alkasum babin liman ahar ana agadas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi sani da suna rabon mai aski shugaba na kungiyar masu radiyo jihar damagaram jamhuriyar nijar muna godiya da bamu dama da ake yi a ƙarshen mako kowane ne domin mika sabon gaisuwar mu na karshen mako ga yan uwa da abokan arziki zan so ma gare ka kai karan kanka malam hassan barka da dukkanin sauran ma'aikata eh, na radio jamhuriyar musulunci ta iran da kuma dukkanin sauran ma'aikata na bangaren eh, telebijin jamhuriyar musulunci ta iran ina mika sabon gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa ga sunushi da yusufu dukkanin sauran da suke a nan garin madattai akwai yakuba mai aski ba da raka akwai na agwa mai liki a nan bakin hospital akwai letoro mai isansa akwai miji soja ga daidaita wanda yake shi nan bakin nan hospital jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Akwai iya mai kanti garkin daura eh kuma sannan akwai Alkasim mai shago wanda yake a nan garin Agadas. Akwai abokina Ibrahim Kolo Saro Banda da magaram. Akwai na Abdulsalam mai gadi station da magaram. A meka musu abin gaisuwa na barka da karshen mako ga dukkanin al'umma da suke cikin wannan gida mai albarka kuma dukkanin waɗanda suke sauraron shirin na karshen mako mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi da suna rabon Mai Aski da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski bari raka a jihar ta magaram. Ina so ku bani dama zan yi gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko zan fara gaida dukkan ma'aikatan naku gaba kiɗa. Ina gaida Kadore da gaga dan fulani murgi da ada mai kwamfuta da gwani lawan Ali game da wanda suke nigeria da Hassan Hamza Sulatan Karkar da gigan Magaji garin Sulatan Karkar duka wanda suke Najeriya an dawo nan da magaram akwai Sanusi Madatai Isu Madatai tasirin gwatudu da rabu mai aski baba lefe da dukka gabaki daya ina gaida su gabaki daya wanda suke da magaram ina ji su ina gaida siri tahir wanda yake agadas alkasun wanda yake agadas da duk al'ummar agadas ina gaida su ina gaida baman yakubu washe wanda yake yartawa da dukka al'ummar da suke saurara wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya ina gaida su mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne wadatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar zan yi gaishe gaishen karshen mako da farko yana gaida salishin madatte akwai rabon shugaban rami aski tsallaka a gadas in gaida alkasim baba liman aharam yana gaida ilyas firezira a yanzu akwai alkasim a gadas akwai lawa alhaji abba ali a gadas akwai shuti tayar wanda yake a gadas in dawo nan da magaram in gaida baba liman in gaida mobile lefe da magaram akwai alhaji lauli tati bakin gidan marana da magaram akwai abdulaziz prezi share zamna da magaram na gode ku tashi laya mai magana isu ne wadatai da magaram zamfuri nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi laya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan mika sakon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasum da ke agadas akwai abokina sabu sabiola akwai husaini star kasuwar kwalliya akwai lawali birga mai salula kasuwar kwalliya ina gaida muktar metisi wanda yake can marshe dole ina gaida abokin na sani sangwara akwai rb mai kanti akwai mushe ibrahim mamman buniya awashi ina gaida shi isu madattai sunushi madattai da mushe shayabu a unguwar karamari ina mishi fatan alkhairi ina gaida yan uwan nau da suke can garin fatawa ina gaida madar rashida ina gaida fati sabo ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa da kowa ya sallah lafiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci da irin sashen hausa da fatan kowa yana cikin koshin lafiya kuma an sallah lafiya mai magana lawan amurka shugaba na kula tempo da magarin jamhuriyar nijar zan amfani da wannan dama in yi kasafin barkar sallah ta ga yan uwa da abokan arziki wanda suke Nijar, Najeriya, kamar Chadi da dukkan sauran kasashen Afirka da suke kusa-kusa da mu da kuma 'yan kulab-kulab da fada-fada da 'yan sauran ƙungiyoyi da suke cikin garin da magana musamman ma raba mai aski kulab da kulab masu kira da saurare malam shehu kura da magaran ina kwana musamman da masu kwansil shugaba na kulab gidan fu a balansi da yake kulab da magaran ina kwana akwai dukkan da jama'a da suke saurari mu a halin yanzu to da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu rare barkamu da warhaka, ko barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin suka shafi rayuwar iyali, musamman hanyoyin tarbiyyar yara. ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa saboda su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin danne ya sa zuwa mu daga nan rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kun ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku da mu don cin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin Yamaita ƙasar kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin rasatul hukuk na imam abidina dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau wanda zai tashi ne kan haƙƙin ƙarami a kan babba bismillah auzubillahi sami alim من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين إذا أنت حقي وني أبوني da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka shiya wajibinka ne ka kiyaye kuma kullum mukan tunatar da junanmu cewa rayuwa fa a ƙiyama wata aba ce daban da ta bambanta da rayuwar mutanen duniya mu fa 'yan adam ne wanda dole mu mu san cewa a wannan rayuwa da muke a doron ƙasar Allah ta'ala zaman sharrabawa ce Allah bai halarci mu kara zube ba ya halarci mu ne don wata manufa abin nufi don mu cimma wani hadafi Allah ya gindaya mana sharuɗa da ƙa'idodi na rayuwa wanda dole mu ne mu kiyaye in fa mun kiyaye mun yi daɗin kai idan ba mu kiyaye ba to mu sani kowane abu za mu gan shi lahira wani iri daban sallah da ka yi ba da ake cewa sallah abin da kake sawwalawa a cikin kwakwalwarka ba haka za ka ganta ba gobe lahira walala za ka ga sallah ne a matsayin wata halitta mai kyawan sifa da daddaɗan ƙanshi bal kowane rukuni daga cikin abin da rukunan sallah to zai zo maka ne a matsayin wata halitta kyakkyawa in ka kyautata shi in baka kyautata ba kuma zai zo maka ne a matsayin wata mummunar halitta kuma ta cutar da kai saboda Allah yana cewa man ya amal mithqala dharratin khairan yara ko aikata alkhairi da tashin kiyama komi kankanta alkhairin din zai ga abunsa ba wai ladar aikin ne kawai zaka gani ba aikin zaka ga abunka sannan kuma man ya'mal mithqala dharratin sharran shi ma yara ko aikata sharri kowaye ka'inun man kan shi ma zai ga abunsa kaga wannan aya ta tabbatar mana man din kowaye ba ware wa'yansu dan daɗewar shekarunsu ba ba ware wayansu don sun rayu a ƙarni kaza ko zamani kaza ba kowa man kowaye ko aikata alkhairi zai ga abunsa ko aikata ba daidai ba zai ga abunsa in ka ga alkhairi ka gode wa Allah in ka ga abun da ba wannan ba ka zargi kanka kar ka zargi kowa to in ka zo ma Allah da haƙƙin wani to wannan haƙƙi za ka gan shi ganin ido a matsayin wata mummunar halitta da za ta cutatar da kai saboda haƙƙin wani ne to a wannan halka kamar yadda muka ci ko a wannan waje za mu ji haƙƙus sagir ba mun ji haƙƙin babba ba to yanzu haƙƙin ƙarami kai babba ne ga wani na ƙasa da kai kai babba ne a shekaru ga ƙaramin yaro mara shekaru da yawa a tare da kai kai babba ne a wurin aiki ga ƙananan da suke ƙasa da kai kai babba ne a ilimi ga wayanda suke ƙasa da kai kai kake karantar da su kai babba ne a ƙarfi ga wayanda suna ƙasa da kai don su na ne kai babba ne a dukiya ga wayanda suna ƙasa da kai don su ba su da dukiyar talakawa ne bal kai namiji ne mace ce a ƙarƙashinka don haka na ƙasa da kai yana da haƙƙi a kanka kamar yadda kai ma kake da haƙƙi a kansa mun riga mun gabatar. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon boh da ke birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan haƙƙin ƙarami akan babba da fatan iyalai suna amfana sai ce amma haƙƙin sagir farahmatu haƙƙin ƙarami shine ka tausaya ma ƙaramai manzo ya faɗa yana cewa laisa minna mallam ya raham sagirana wala yuwakkir kabirana duk wanda kaga bai girmama manya babba da kai kaga mutumin nan bai girmama manya na gabansa ko ko babba ne kaga bai tausaya ma na ƙasa da shi to manzo Allah ya ce baka tare da mu wanda kaga bai girmama na gaba da shi baya tare da manzon Allah haka kuma babban da bai tausaya ma na ƙasa da shi baya tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma duk ran aka ce maka ka samu kanka a wani waje ba tare da manzo ba salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa alihi gurul mayamina to shikenan kaifa ka halaka kuma zaka ka ɗanɗani kudarka Daka ƙarami wajibi ne ka tausaya masa, wal'atfu alai, ka rangwamta masa a matsayinsa na ƙarami ƙasa yake da kai. Yaro ne ƙarami wajibi ne ka zama kana mai tausayinsa, wajibi ne ka masa afuwa, ka masa rangwame, kuma ba a baka dama ba ka tsananta masa, ba a baka dama ba, an hana ka a matsayinka na babba. ka tsananta ma na ƙasa da kai kar ka zama mai busasshiyar zuciya a mu'amalar ka da na ƙasa da kai saboda tsanani da takurawa sukan sababa turjewa ta ɗan adam ɗan adam abin da yake so a girmama shi ɗan adam yana so a tausaya masa ɗan adam yana so a sauƙaƙa masa ta wannan sai ya zame maka mabiyi bal sai ya zame maka bawa sai yadda ka yi da shi annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da rahama da tausayawa da girmamawa da karramawa ya tafiyar da al'ummarsa Allah yana cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum wala kunta faddan galidhal qalbi lam faddu min hawlik wallahi duk yadda kake jin ana yaba ma waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ana ba su darajoji ana yaba musu wallahi saboda tausayawa da yafewa da kau da kai da haƙurin manzon Allah da kyakkyawar mu'amalar da ya yi da su ne da kau da kai daga kurakuransu to a matsayinka na babba kai ma wajibi ne ka zama mai tausayi wajibi ne ka zama mai haƙuri wajibi ne ka zama mai kau da kai hausawa ma sun ce babba jibji ne ko kina duk larura aka ɗauko kai za a kawo wa to kai haƙuri ka zama mai tausai ga na ƙasa da kai ka zama mai ƙoƙarin nema musu abin da za su ci gaba da shi abin nufi abin da zai kai su gaba su ci riba a rayuwarsu kar ka zama mai takurawa da gallazawa kar ka zama mai busassar zuciya rashin tausayi saboda zai sabbaba mutanen su kangare maka wataran ma har su yi maka bori kuma babu yanda za ka iya da su fatan mu ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu ɗabbaka irin wannan rayuwa a cikin tafiyar mu sai mu ci riba duniyar mu da lahirar mu insha Allah yan na masu girma yan uwar imani yau ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba filin ya ƙare ala الله halqi muhammad wa al محمد at-tayyibin at-tahirin allahumma salli ala Muhammad. wa ali muhammadin wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi yau ma malam ya fara bude kundin bayanai kamar yadda ya saba dai lokacin ya fara hararren mu a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salali zare da ke birnin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bayar a maimakon sashen hausa na biyu a din ni awar kunyar da shirin da gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stand na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahhari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana a kan menene wahayi da kuma yadda wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa a daren 19 ga watan ramadan na shekara ta uku bayan fara manzanci kuma wasu malamai suna ganin daren tara ga watan ramadan shine daren lailatul qadri don kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma an sauka da alkur'ani ne a watan ramadan saboda haka daren ya fi watanni dubu kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma banda haka a cikin daren ne allah ta'ala yake hukunta al'amura na bayansa a cikakken shekara ta gaba har ila yau mun karanta hudubar amirul mu'minin ali ibn abi talib salam dangane da yadda wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma wanda suka fara musulunta da yadda Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan maganar ta saukar wahayi da kuma wa'anda suka fara musulunta a cikin shirmu na yau to da farko batun kasancewar aliyu da abi talib salam Shi ne ya fara karɓar musulunci ittifaƙi ne a tsakanin musulmi gaba ɗaya amma wasu waɗanda suke son kwace masa wannan falarar sukan ce a cikin yara shine ya fara musulunta sannan a cikin manyan kuma khalifa na farko a nan bincike a cikin tarihin musulunci ya tabbatar da cewa manzan allah sallallahu alaihi wa tare da aliyu da abi talib alaihi salam da kuma matarsa hadiza salamun la'alaiha sai da suka yi sallah na tsawon shekara uku bayan saukar wahayi na farko kafin wani ya musulunta wannan ana kiransa kira a asirce amma bayan haka aya ta kira ga danginsa na kusa ta sauka wacce allah ta'ala a cikinta ya ce ka gargaɗi danginka na kusa sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tara danginsa na kusa wa'anda su ne bani hashim a cikinsu akwai aminsa abu talib wanda ya rene shi akwai aminsa abu lahab wanda yake ƙiyayya da shi har sai da allah ta'ala ya ce masa tabbat ya da abi lahabin wato hannunsa wanda yake son dukan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya taɓe shaka shi ma ya taɓe ya tara su an ce yawansu ya kai kimanin mutum arba'in ya kira su zuwa ga musulunci sannan ya buƙace su su taimaka masa amma ba wanda ya ansa kiransa sai aliyu da abi talib salam wanda shekarunsa ba su fi goma ba a lokacin ko kuma goma sha uku da ƙarshe dai ya ce masu aliyu ne wasiyin khalifansa sannan mai biyan basu sukansa a bayansa ya kuma umarce su da su saurare shi su kuma yi biyayya a gare shi a lokacin da an ce sun tashi suna ta faɗawa abu talib kan cewa ya ce maka ka yi biyayya ga ɗanka wannan hadisin shine hadisin da ake kira hadisu dar kuma hakan ya auku ne kafin wani daga cikin wajen bani hashim ya san da batun manzancin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ballanta na musulunta da haka wasu malamai suke ganin cewa allah ta'ala da farko ya aiko manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa danginsa banu hashim ne da farko sannan zuwa ga sauran mutane don haka ayoyi na farko da suka sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka hada da suratul fatiha da ayoyi biyar na farko cikin suratul alaq zuwa kan inda yake cewa ka gargaɗi danginka na kusa duk sun sauka ne a lokacin kira na sirri amma bayan da allah ta'ala ya saukar masa da aya wacce take cewa ka bayyana abin da aka umurce ka da shi kuma ka juya wa mushrikai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kira mai gaba ɗaya ga sauran ƙurishawa da gewayensu a nan muna iya cewa farkon wa'anda suka musulunta su ne wa'anda suke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka haɗa da hadiza salamun la’alaiha matarsa ta farko da kuma ali da abi talib da zaid bin haritha sannan daga baya wasu daga cikin bani hashim suka musulunta daga cikinsu akwai aminsa wato hamza ɗan abdulmuttalib da kuma da aminsa ubaidullah ɗan harisa wanda shine shahidi na farko a yaƙi a musulunci wato a yaƙin badar to masu sauraro saboda ƙuraren lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to na muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya da yake an san lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Gwamnatin jihar Sokoto a Najeriya ta saka dokar hana fita ta tsawon awowi hudu a fadin jihar sakamakon zanga-zangar da wasu mazauna jihar suka gudanar a yau Asabar. Wata sanarwa da gwamnatin jihar ta wallafa a shafin ta na Twitter ta ce dokar za ta fara aiki nan take. An ɗauki matakin ne saboda dawo da doka da oda a birnin Sokoto da jihar baki ɗaya a cewar sanarwar. masu zanga-zangar dai na neman jami'an tsaro su saki mutanen da suka kama da ake zargi da kisan matashiyar nan da ke karatu a kolejin ilimi ta shehu shagari wadda suka zarga da batan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar kaduna ma gwamnan jihar nasir al rufa'i ya haramta gudanar da zanga-zangar addini game da batun sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta kaduna ta fitar ta ce an ɗauki matakin ne saboda yunkurin wasu marasa kishin kasa na shirya zanga-zangar adawa da kuma hagoyan bayan lamarin. To da wannan zamu karkare sai idan Allah ya mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.